وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترة ga watan ramadan hijira 1444 goma ga watan 4223 muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 228 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتغفرن بأنفسهن ta'ala mabuwayi mai ɗaukaka a cikin wannan aya mai girma Allah ta'ala yana bayyana mana hukuncin idda idan saki ya faru miji ya saki matarsa to za ta yi idda kafin ta fita daga halaccin ta je ta aure ko ta samu damar yin ta je ta aure shine Allah ta'ala ce wal mutallaqatu matan da aka saka na akwai wanda ya sake su shi yasa saki baya tabbata sai da abu uku wal mudalliqu wal mudallaqatu wasigatu talaqi sai an samu mai yin sakin sai an samu wacce za a saka sai kuma an samu sigar da aka yi amfani da ita wajen yin sakin haka Allah ya ce wal mudallaqatu kun ga ismu maf'ul ne wacce aka saka wacce aka saka wato mata kenan mate kun da aka saka ya tarabbasna to za su jira ba za su yi aure daga sakinsu ba sai kwaya ɗaya za mu ji ta. bi an fusihinna su jira bisa kawunansu salasata ƙuru'in sai sun yi jini uku ko sun yi tsarki uku su jira su yi jini uku idan masu yin jini ne a mata sun kasu kashi hudu dangane ga idda wanda za mu ji bayaninsu akwai mai yin idda da jini ita ce wannan akwai mai yin idda da haihuwa akwai mai yin idda da watanni akwai kuma wacce ba ta yin idda ma gaba ɗaya shine wacce aka aure ta ba a tare da ita ba aka sake ta idan aka sake ta ba tare da an tare da ita ba Allah ta'ala ce ya ayyuhal amanu iza na kahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabla an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila ya ku masu imani idan kuka auri mace ku mu'minai sai kuma kuka sake su kafin ku tare da su to babu magana idda a kansu. mutum ne aka daura aure yanzu nan aka daura aure yanzu nan sai ya sake ta yanzu nan inda mai so sai a daura aure an daura aure yanzu ce kai na fasa to ne ce ka fasa kai yi ke ne ya saki to ne ce to ni ina so to nan take sai a daura wani auren saboda bata riga ta tare ba ba za ta yi idda ba to ita kadai ce wacce ba ta idda wacce kuma take da ciki ita ma ta fita daga cikin wannan aya wa ulatul ahmali ajaluhunna an ya ba'ana hunna. masu ciki gama iddarsu ka saki mace da ciki gama iddarsu shine ta haihu haka ita ma ba ta cin wannan aya sannan wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur sannan wace kuma take ta riga ta fidda tsammanin jinin al'ada ita ma za mu ji kashe-kashen su wajen mata ne guda hudu akwai wacce bata fara ba akwai wace ta gama akwai wacce ba ta yi akwai wacce kuma wata larura ta ciwo ko damuwa kowa ya ɗauke mata al'ada gaba ɗaya kuma ba a zaton za dawo dinu waɗannan sai su koma idda da watanni kun ga ce wannan aya ta zo ne am amma mukhassas wasu ayoyi sun fitar da wasu mata guda kashi uku daga cikin wannan wato hukunci na ya tarabbasna bi anfusihinna salasata uru'in matan da aka saka ko sakakkun mata za su jira daga kawunansu tsawon wato jina ne guda uku in mun fassara shi da jini ko tsarki guda uku mun fassara shi da tsarki za mu zo mu ji bambancin fahimtar malamai dangane da ƙuruɗin nan yana nufin haiza ko ƙuruɗin nan yana nufin tsarki za mu ji inda fa'idar wato saɓanin ke bayyana wala ya da lahunna baya halatta a gare su su mata an ya katumna su ɓoye ma khalaqa Allahu abinda Allah ta'ala ya halitta fi arhamihinna a cikin mahaifarsu abinda yake cikin mahaifarsu akwai jinin al'ada akwai ciki to kada mace bayan an sake ta ta ɓoye cewa tana da ciki ko kuma ta ki cewa tana da ciki ko ta ce ba ta da ciki alhalin tana da ciki ko ta ce tana da ciki alhalin ba ta da shi ko ta ce ba ta da shi kuma alhalin tana da shi ko kuma ta ɓoye al'ada ta ki bayyana al'adar ta ta ƙare don ka ci gaba da ta kuɗi ko kuma ta gaggawan gama al'adanta don ta gaggawan yin aure ta fita daga wannan so da haka mace an yadda da ita anan an amince da ita ita za ta yi bayanin halin gama al'adarta ita kuma za ta yi bayanin halin gama iddarta so da haka Allah ta'ala ya ce baya halatta gare su ku. an yakatumna su ɓoye ma khalaqallahu fi arhamihinna abubuwan da Allah ya halitta a cikin mahaifarsu akwai jinin al'ada akwai kuma wato ciki in kunna yu'minna billahi Allah ta'ala ce in dai sun kasance sun yi imani da Allah wal yawmil akhir sun yi imani da ranar lahira to baya halatta su ɓoye ciki ko su ɓoye al'ada wa bu'ulatuhunna mazajensu a haƙƙu bi raddihinna su suka fi cancantan maido da su fi zalika a cikin lokacin da suke wato haida ko suke al'ada ba su gama ba mutum ya saki matarsa ta yi al'ada ɗaya zai iya mai da ita ko ta yi ta biyu zai mai da ita kafin ta shiga ta uku wanda za mu ji saɓanin shin in ta shiga ta uku ta gama al'ada ko sai ta gama na ukun ta yi wanka to a wannan lokacin akwai damar mutum ya yi kome za mu ji ƙa'idodi da sharuɗan kome a haƙƙo bi raddihin na fi zalika in radu islahan Allah ce in fa suna nufin kyautatawa da gyara da kuma alheri ba ka mai da ita don ka cuce ta ba a'a ya zama cewa in har ka mai da matarka to ka mai da ita ne bisa maslahar za a ci gaba da zama amma in kasancewa in ka mai da ita ma zaman ba zai yi ba to kyale ta ta ƙara ta iddata ta tafi ta je ta auri wani mijin walahunna مثل الذي alaihinna bil الله Allah ta'ala ce suna da kwatankwacin irin abin da ke kansu na kyautatawa wato yadda kake neman haƙƙinka daga matarka ita ma tana da haƙƙi a kanka so da haka haƙƙin yadda kake da haƙƙi akan matarka ita ma tana da haƙƙi a kanka yadda kike da haƙƙi akan mijinki shi ma mijinki yana da haƙƙi a kanki saboda haka fa'ati kullazi haqqin haqqahu yasa ki ta huququz zawjayn hakkin ma'aurata akwai haƙƙin miji akan mata akwai haƙƙin mata akan miji akwai kuma haƙƙoƙin tarayya haƙƙin da kai kana da shi ita ma tana da irinsa da kuma haƙƙin da nata ne ita kaɗai a kanka da kuma naka ne kai kaɗai a kanta to Allah ya ce wala hunna ya tabbata a gare su mislul ladhi alaihinna irin kwatankwacin abin da ke kansu amma bil ma'ruf al ma'ruf shar'an wal ma'ruf aqalan wal ma'ruf adatan ana duba ma'ruf ta bangare guda uku sanannen abu amin a shar'ance ko sanannen abu a hankalce ko sanannen abu a al'adance al'ada mai kyau waɗannan ma'aruf zai iya shiga wani abin shari'a za a kalla ita za ta iyakance shi wani abin sai a ce a koma al'adar garin shin yaushe mutum yake wa matarsa ɗinki yaushe mutum yake wato wani irin gida ya kamata mutum ya saka matarsa a ciki nawa ya kamata ya bayar kudin cefane? ne kaga yankewa a duba arzikinsa a duba ita kuma matsayinta a ga nawa ya kamata a dinga bata sau nawa ya kamata a yi abinci kuma wani irin gida za ta zauna duk wannan kaga tantance shi sai an koma zuwa ga al'adar mutanen garin shi sa aka ban ma'ruf a rufe bil ma'arufi. sai ka ce shar'an bil ma'rufi aqalan bil ma'arufi. adatan ada hasana za suke cewa iza hakama shari'u bi shay'in wa lam yuhaddidhu farruju ila al'adati wal urf idan shari'a ta zo da abu bata sa masa iyaka ba wal urfu ma'mulun bihi idza warat hukumun min ash min ash-shar'i sharif lam yuhadd idan shari'a ta zo da abu bata masa iyaka ba to sai a duba al'ada mai kyau wajen yi masa iyaka haka Allah ta'ala ce walin rijali don ka ɗauka a nan an zo daidai ko kai ɗaya ta ce walin rijali alaihinna darajatun akwai wani ƙarin matsayi da girma wanda ya tabbata ga maza na a kansu dama mace tana buƙatar namiji a kowane yanayi idan tana yarinya tana buƙatar kulawar mahaifinta idan ta yi aure tana buƙatar kulawar mijinta idan ta tsufa tana buƙatar kulawar 'ya'yanta waɗannan mutum uku su suke tsayawa mace ta yi daraja babanki kada ya kuskure ya wulakanta ki da ci da sha da sutura da magani da abinci da ilimi da tarbiyya yana kan uba har zuwa lokacin da zai aurar da yarsa da ya aurar da yarsa wannan nauyin ya tashi daga kan uba ya dawo kan miji ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya tsafta abinci magani sutura ilimi komai da komai da gida da masauki da girmamawa da mutuntawa ya dawo kan mijinta idan ta tsufa kuma sai kuma ce wa bil walidaini ihsana sai abu ya dawo kan 'ya'yanta ku kula da mahaifiyarku da cinta da shanta da walwalarta da jin daɗinta da farin cikinta da annashuwarta da hutunta duk ƴaƴa su tsaya su ga sun ɗaukewa mahaifiyarsu wannan za ka shi yasa cewa lirrijali alaihin na daraja in ka ji mace tana kuka tana ƙarama sai ka tambaya ina babanki idan ta yi aure tana kuka sai ka ce ina mijinki idan ta tsufa tana kuka sai ku ce ina 'ya'yanki wataƙila kowa bai aikinsa ba in ka ga ya tana kuka uwa bai aiki ba in kaga mace tana kuka miji bai aikinsa ba in ka ga gyatuma da 'ya'ya tana kuka to ainihin 'ya'yanta ba su yi abin da Allah ya sa su ba amma kowa ya abin da Allah ya sa shi to mace ba za ta tozarta ba a ƙarƙashin babanta ba za ta tozarta ba a ƙarƙashin mijinta ba za ta tozarta ba a ƙarƙashin ƴaƴanta yasa wata mace take maza bakwai take su kadai nake bukata a duniya ta ce ɗaya wanda Allah ya aiko ya fitar da ni daga cikin duhu ya mai da ni haske shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tace ba ni da kamarsa tace na biyu babana da ya haife ni bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda nake ganin girman sa kamar mahaifina saboda tsaya mun da yi tace na uku dan uwana da ina da dan uwa shi iki ko da abi ko da ummi ai kaga yarinya tana tafiya aka taba ta ta kuka take fashewa ta kira wanta ko ta kira dan uwanta ta wannan dan uwan kana da dan uwa na gari shi zai dinga taimaka maka a lokacin da kake yarinta take na hudu mijina idan na samu miji na gari to shikenan na samu mutum na hudu wanda zan yi alfahari da shi take na biyar ɗana in Allah ba ni ɗashi ma na gari to wannan tsufa na san zai tsaya ya kula da ni ta ce na shida siriki na wanda zan ba ah, to in ka samu siriki na gari ba <laughs> in baka samu siriki na gari ba sai ka gama tarbiyyar yarka ka ba mutumin banza ya lalata ma tarbiyyar ta kuma ya koro maka ita da ciki to da ina san siriki na gari wanda ina ba shi yata zai mutunta ta ce na bakwai su samu jika mu <laughs> samu jika mu zo mai kawasa wasa bayan na tsufa da waɗannan mutane bakwai ɗin na same su to kuma ya yi kyau to shi ne ainihin Allah ta'ala ya ce walin rijali alaihinna darajatun akwai daraja daraja matsayi ne ƙarin matsayi akwai wani matsayi da Allah ya ba maza domin su kare mata su kiyaye mutuncin mata su tsaya musu kamar da ya faɗa a rijalu ƙawwamu na an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim so kana fifita ne a gidanka idan ka iya ɗaukar nauyin gidan kuma ka tsaya da shugabanci a gidan mai gida shine shugaba a gidansa da aka shugaba ba zai tozarta mabiyansa ba ba zai tozarta gwamnatinsa ba ba zai tozarta local government ɗinsa ba ba zai tozarta jiharsa ba ai cikin gidanka shine local government ɗinka kai ne ciyama cikin gidanka shine jihar ka kai ne gwamna cikin gidanka shine ƙasar ka kai ne president to kada ka bari a yi ma zanga-zanga a ce ba a ƙoshi ba ko a ce an shiga matsala to ka tsaya ka iyayenka ka ga cewa waɗannan talakawa masu rauni da Allah ya sa ka karkashin da ya sa su a karkashin ka da matanka da 'ya'yanka to ka ba su kyakkyawan kulawa ka ba su kyakkyawan wato sai Allah ya ce wallahu azizu Allah mabuwayi ne kuma hakimun Allah ta'ala mai hukunci ne da hikima to wannan ita ce aya a dunkule za mu duba abin da wannan aya ta kunsa na maganan wal amma ba anan zamu bayanin saki ba anan zamu bayanin idda ne shi saki zamu yi shi ne a wajen at-talaqu marratan nan zamu ji kashe kashe da rabe da kuma yawan saki da yadda saki yake da kuma in za a yi saki ga hanyoyin da ake bi kafin a yi saki ga hanyar da za a bi amma na Allah ta'ala ya ce wal mutallaqatu ma tekun da aka saka ya tarabbatu na za su jira to wannan jiran shi ake kira me shi ake kira idda wa idda din nan akwai abubuwa game da idda na farko ita kalmar idda din wanda an ciro ta ne min al'addi wal hisab wato daga adadi da kuma littafi ko kuma wal addi yana nufin al ihsa iyakance abu da kuma sanin wato iyakarsa a ciki malam ibnu arafat yace hiya muddatu man'in nikahi li fathihi aw mautu zawji aw talaqihi yace abin da ake kira idda da mace za ta yi shine wani lokaci da ake hana mace ta yi aure saboda auren baya an bata shi ko kuma auren baya an kashe shi ma'ana an sake ta ko kuma mijinta ya rasu waɗannan su ne dalilin da za ta yi idda guda uku haka nan kuma hiyar muddatun lati haddada hashari'u wannan iyaka da mai shari'a ya sa iyaka mace za ta tsaya zuwa lokaci kaza ba da furqat bayan sun rabu da mijinta wa yajibu 'ala al-mar'ati intizaru fiha biduni zawajin hatta tanqadiya wace mace za ta saurara ba za ta yi aure ba har sai wannan lokacin ya cika sannan za ta yi aure wannan shine abin da ake kira idda to me hikimar da ta sa ake cewa mata su idda da an saki mace sai a ce sai yi idda me hikimar yin wannan idda din malamai sun gano manyan hikimomi guda biyar karkashin dalilin da yasa aka ce mata in an sake su su idda hikima ta farko al'ilmu bi bara'atir rahim domin a gano cewa mahaifarta ta tsarkaka ba za ta tafi da cikin wani gida zuwa wani gida ba domin ka samu ikhtilatul jins dan wancan gidan ya fada wancan gidan dan wancan ya shiga gidan wancan saboda haka idda ita take bada dama tukunna a samu kubutar mahaifa cewa ba ta da ciki ba goyo ba komai ta gama wato ta gama iddata ba ciki ba abin da ta gama al'adarta ko ta gama ko ta haihu in mai ciki ce saboda ka a samu cakuɗewar wato ‘ya'ya da nasaba tsakanin wani da gidan wani sannan na biyu girmama darajar aure aure yana da daraja yadda aka yi shi da tsari bai kamata kuma a rabu babu tsari ba za ka yadda shari'a ta sa matakai in za ka auri mace sai ka zo ka yi nema sai ka gani tana so sai ka gani kana so sai an yi binciken addininka da halayenka sai an yi bincike akan sana'arka da asalinka an yadda za a baka aure sannan a zo a yi ɗaurin aure a kan matakai guda biyar ga mahallin akadi da kai da ita ga siga na karɓa da bayarwa ga wali mai bayarwa ga kuma wakili mai karɓa ga sadaki ga shaidu kaga ashe tsari ne wani tsari ne yin aure to haka nan an zo rabuwa ko ba za ka ce tashi ko shi tafi ba a'a shi ma akwai matakai idan mutum zai saki matarsa sai ya duba a wani lokaci ake yin saki akwai saki mun ce mata dangane ga saki sun kasu kashi goma mun yi bayaninsu a baya shine akwai sakin bid'a guda hudu akwai saki akan sunna guda biyu akwai sakin da ba a rataye bid'a da sunna ba a jikinsa shi kuma guda wato hudu mutum ya saki matarsa saki uku a kalma daya mun ce bid'a ne mutum ya saki matarsa tana tsakar jinin al'ada bid'a ne mutum ya saki matarsa bayan ta yi tsarki sun yi mu'amala aure sannan ya sake ta shi ma bid'a ne mutum ya saki mace tana tsakar jinin jego jinin biki shi ma da'a ne waɗannan su ne sakin mace waɗanda malamai suka fassara shi da wanda ya haka ya yi ganganci ya aikata laifi bai kyauta ba bai dace ba bai kuma bi ka'idar da shari'a ta shimfiɗa masa ba wajen tsarin yin saki sannan akwai kuma sakin mace tana da ciki in mace ya saki mace tana da ciki bai yi da'a ba amma kuma mai san akwai nauyi a kansa sakin mace tana da ciki ba fa yana nufin nauyi ya sauka a kanka ba a'a sai ka ci gaba da ɗaukan nauyin ci da ita har ta haihu kuma ka ci gaba da ɗaukan nauyin ci da ita da jaririnta har ta gama shayarwa kuma ka ci gaba da ɗaukan nauyin jaririn da ita har zuwa lokacin da zai yi wayo kafin ya fara zuwa makaranta ya wadatu da kansa kaga ke nauyi in gudun ma nauyi ne baka baka tsira ba ko kuma sakin mace ta yi tsarki ba a yi mu'amala aure da ita ba a sallame ta shi ma wannan ba za a ce bid'a bane to akwai kuma sakin mace ba ta fara jini ba ko ta gama jini ko ba ta yin jinin kwata-kwata ko wata larura ta sa wato jinin ya ɗauke duk waɗannan akwai bayanin su da za a gaba insha Allah sana abu na uku da yasa aka ce a idda akwai tadawilu zamanin raj'ati lil mutalliki allahu yandamu wa yafi'u abin da yasa aka ce da an yi saki ka a tafi wani auren ta yi wa kai saki dan lokacin da aka baka din nan kafin ta gama jini uku ko kafin ta haihu ko kafin ta wata uku za ka iya yin tunani ka yi nadama ko kuma a baka haƙuri ka haƙura ko ita ta taimaka wani abu ta nemi yafiya ta ce dan Allah ya taimu wallahi sai yanzu da ka sallame ni inda ji abin ba daɗi ko sai da na sallame ki nan ji ba daɗi ɗaya daga cikin su zai iya yin nadama ko ya haƙura ko kuma a gano matsalar da ta sa aka yi sakin ma ba ta ta bace wani ne ya zo ya haɗa rigima daga baya aka gano kaga dai za a yi ana da dama a gyara abin saboda Allah ya bada lokaci mai tsawo cewa har sai ta yi jini uku ko sai ta yi wata uku ko har sai ta haihu kaga wannan an baka dama ne na in ka yarda ka dawo da ita to akwai damar yin haka sannan hikima ta hudu akwai qada'u haqqi zawj wato biyan haƙƙin miji shi aure saboda girmansa bai kamata a ce kawai da yin saki kawai an kama gaba ba da kuma bayyanar da tasirinsa wajen wato a hana yin kwalliya da yin ado a fita a tafi da shi wani guri sannan na biyar shine al-ihtiyatu li haqqi zawj wa maslahatu zawja wa haqqul walad akwai kiyayewa game da haƙƙin miji da kuma haƙƙin ita matar da kuma haƙƙin yaro idan akwai yaro a cikinta ko kuma ana tunanin tana da ciki ko abin da ya kama da haka sannan kuma akwai alƙiyamu bi haƙƙin lahi lazi aujabahu a kuma kiyaye haƙƙin Allah ta'ala da ya wajabta a yi wato idda ɗin. waɗannan su ne dalilai da malamai suka duba a takaice wanda suka ce hikimomi ne na dalilin da yasa aka ce in an rabu a wato yi idda idda ta tabbata alƙur'ani da hadisi da ijma'in malamai alqur'ani wannan aya tana ciki wallahi ya isna min almahid tana ciki sana hadisi kuma ga hadisin fatimatu binti qais wanda mijinta ya mata ah, saki cikon na uku sai aiko mata da dan abinci da takarda saki sura ka zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta gaya mata gaya masa cewa mijinta ya sake ta ga ma abin da ya bata to tana ga kabatin da mata saki uku akwai damar a bata dama ta zauna a gidan ta yi idda nan sai annabi alaihi salatu wassalam yace la sukuna wala nafaka wacce aka ba saki na uku ba za a zaunar da ita a gida ba ko ba za a ɗauki nauyin ta ba tunda aure ya riga ya kare don haka annabi alaihi salatu wassalam ya umarce ta ta tafi gidan ummu sharik ta je ta yi idda a can har ta tafi yake dawo ummu sharikin ana yawan shiga gidanta sabbaina suna yawan zuwa an ce mace ce mai arziki tana yin abinci tana raba mutane yace tafi gidan abdullahi bin ummi maktum domin shi mutum makaho ne ba zai ganki ba ko kin cire hijabin ki ta tafi gidansa ta idda amma ga mata in kin gama idda kakki yanke komai sai kin gaya mu to amma da yake mace ce sananniya ana jin ta gama idda sai masu neman aure suka fito ashe sauta ne kowa yana jira sai tubi na bi su sufyan ya fito yana santa sai abu jahamin ya fito yana santa sai usama bin zai ya fito yana santa za ka ta ga annabi alaihi salatu wassalam cewa yanzu ta gama idda alhamdulillah ko masu neman aure sun fito yace da waye da waye da waye yace akwai mu'awiyah bin abi sufyan yace wannan sulukul la mala lahu sai waye tace sai abu jahm yace darrabul lin nisa wa kana la yadau asau an atiqi sai wa tace usama yace to aure usama yace shiru saboda usama babar sabaka ce baban safari sunan mahaifiyarsa umma aiman albarakatul habashiya sunan mahaifinsa uh, zaidu bin harisa to da aka haife shi sai ya biyo babarsa da aka sai zama in suna tafiya da shi da zaidu bin harisa sai a ga baki da fari kuma bakin dan farin ne farin baban bakin ne hawa suka fara mamaki in ya shigo jama'a a ganshi shi fari kal kansa baki kirin sai jama'a su ta kallon su a dan sani a ce dan sani to ya shi baki shi fari ce baba ce ba kayi. wata rana akwai wani ka'if masu sana'an kiyafa sai ya zo ya same su suna kwance sai ya kira wani mai sana'a ka ya ce kaga wannan bakin da farin uba ne da ɗa kaga kafar su wallahi iri ɗaya komai to kaga sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki auri usama tace sai ta zaɓi abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaba mata kun ji mace mai hikima ta zabi zabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace da na aure shi sai Allah ya sanya wa auren albarka na ji daɗi na farin ciki na murna har na manta da mijin farko na'am saboda haka wannan shine wato abin da ya faru gare ta kun ga hadisin ta ya isa hujja akan maganan wato idda ga wacce aka saka sannan kuma malamai dukansu sun yi ijima'i akan cewa lallai aka saki mace tana da ciki ko tana al'ada ko kuma ba ta al'adan ba ta da ciki wacce ba ta jini ce to fa sai ta yi wata uku wacce sai ta haihu wacce kuma sai ta ga jini uku to shin miji yana idda namiji yana idda namiji baya idda mun faɗi wasu hali guda hudu muku manta ba wanda ake cewa miji yana idda amma hakika hakikani ba idda yake ba jira yake yi yauwa mun ce hali na ɗaya mutum yana da mata hudu sai ya saki ɗaya saki ɗaya ko saki na biyu to yanzu fa ba fa zai yi aure ba har sai waccan matar ta hudun ta gama idda domin ya auro wata a wannan halin zai zama ya haɗa mata biyar a isma guda domin mai yin iddan nan na saki daya ko saki na biya a matsayin mai take a matsayin matarsa take don da zai rasu a wannan lokacin za ta juye daga iddar saki ta koma iddar mutuwa kuma a bata gado to haka ba zai aure ba har sai ita ma ta gama haka zai jira ta ne ta gama idda na biyu inda ake cewa namiji yana idda kuma ba idda yake ba jiran mai idda yake shine mutum ne akwai ya da kanwa sai ya fara auren yar sai suka bata ya sake ta kuma yana son kanwata to ba zai auri kanwata ta ba har sai ya tata ta gama ta gama idda ko shakiki ya ce ko da abiya tace ko da ummi ya ce sai ta gama idda domin in ya auro kanwar a lokacin to kuma yabba ta gama idda ba ta ga ya haɗa su kenan wa an tajma'u bainal ukhtaini tunda idda take yi a matsayin matarsa take to da haka sai ta gama idda tukuna ya sallame ta to sanai yake da dama ya auri kanwata haka nan hali na uku shine mutum ne kuma ya saki mace sai kuma yake sanya auri kanwar babarta yar babarta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babarta da kuma wannan ba a yin aure ka haɗa mace da yar uwar mahaifiyarta ya kuke kiranta da Hausa ummanta ko ko innarta ba zai auri innarta ba ita kuma ya mata saki ɗaya ko ya mata na biyu har sai ta gama idda ya sallame ta kwata-kwata sannan zai auri innata domin kada ya haɗa ta da innata a cikin aure ɗaya to haka nan kuma yau kuma na hudu sai ya zama ya ko kanwar babanta ya gani to ya sake ta ya sake ta yana son ya auri kanwar babanta ko yar babanta da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanta to ba zai auri wannan ba har sai ya jira ita wannan ta gama idda an sallame ta domin ya auro ta to ya karya waccan doka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku hada mace tare da yar uwar mahaifinta ko yar uwar mahaifiyarta ko kuma ku hada mata waɗanda suke shakikai ko da abbai ko ummai a cikin aure guda to wannan shine inda ake cewa namiji wato yana yin idda to sannan idda takan zama ta hali guda uku kamar da muka faɗa akwai mai yin idda da jina ne sai ta yi jini uku wata duk wata take yin jini kaga kenan za ta gama iddata a nawa a wata uku wata wata biyu biyu take yin jini daya za ta yi wata shida kenan wata wata uku uku take yi za ta yi wata tara kenan wata shekara shekara take za ta yi shekara uku kenan wata shekara uku uku take za ta yi shekara tara kenan haga wannan ta aure ta kan maka sake ta ka ke ta kana ruwa don sai ka yi shekara tara kana ci da ita kana jira ba sai aure ba kuma kai goma ka daina daukar nauyin ta ba da kai za ka ci gaba ɗaukar nauyin ta sai ta gama ma idda kuma a gidanka za ta zauna za mu ji cewa abin nan da mata suke yi na fushi da ka saki mace sai ta tattara kayan da ce ga gidanka nan ko iyayen da suke fito ya suke ki zaman mai zaki fito da bo kayan ko kai ka ce ke in ga takarda yake tattara ina ki ina ki ki ban min gidana za ku ji Allah ya ce gidanta ne la tukhrujuhunna min buyutihinna wa la yakhrujuna illa an bi fashatin mubayyana inda ba wata alfasha sai wani bugun laifi sai wanda zaman ta a gidan zai ci gaba da faruwar laifin kamar ta ci kwalar baba ka ta gaura mata mali ko ta zage ta kuma gida daya kaga dole ta fita ko wani fasikanci take kawo gida kaga dole ta fita amma in ba wannan ba to inda aka sake ta a nan gidan za ta zauna sai ta gama iddata a ɗakin ta da ta zauna a nan za ta zauna har ta gama idda to za mu ji wannan bayani sannan na biyu akwai mai yin idda da watanni kuma za mu ji kashe-kashen su a gaba a watanni uku take yi saboda akwai mata kala uku da suke irin wannan za mu ji su a gaba sannan akwai mai yin idda da haihuwa ita ma haihuwa din kala kala ce akwai haihuwar yaron akwai barin yaron ta wani lokaci ne bari yakan zama an ƙara idda da shi nan malamai sun yi saɓani wasu sun ce sai idan ciki ya kai kwana ɗari da ashirin sannan ne an yi ɓarinsa aka gama idda amma an bai kai kwana ɗari da ishirin ba wato ba gama halittarsa ba in akai bari ɓari a wata ɗaya ko aka yi a wata biyu ko ɓari a wata uku ko kuma aka bari bai cika wata hudun nan ba to shi wannan barin ba za a gama idda da shi ba sai an jira an yi jini uku bayan wannan barin wannan barin ya zama kamar jinin ciwo ne amma wasu a cikin mazhaban mu ta malikiya sun ce a'a ko alaka ko muzga in ya fita daga mani ya koma alaka ko muzga aka baro shi ko ya zama halitta ko bai zama halitta ba za a iya gama idda da wannan wannan shi yasa ake samun sabani wajen yi wa mace da taibari bayan an sake ta aka yi sabani wajen yi mata fatawa wasu malaman su ce ya kai wata hudu kwana 120 in ta ce ya kai ta ce to kin gama idda da wannan barin wacce a sai an ga suran mutum a jikin barin ko da suran nan kamar siffar kadangare ne sai dai an ga alamar siffar mutum amma ba ga siffar mutum ba za a iya dauka wasu kuma suka ce a barin ne ma sai ya bare gaba daya don akwai barin rabin ciki da barin kwata zaka an ce an yi bari rabi ya zubo ba za a gama iga da rabi ba sai idan ya zubo gaba daya sannan da ta gama wato idan wani barin kuma za a yi bari ko cikin bai gama zubewa ba sai koma ya zauna kuma ya ci gaba da rayuwa duk waɗannan ana samun in an tambayi masana za su karin bayani akan wannan sana ko wacce ba ta idda kwata-kwata ita ce ta hudu ita ce wacce aka sake ta ba a riga an wato tare da ita ba kamar yadda wani sa kullum nake cewa 'yan mata ku yi taka tsantsan da samari da suke zuwa su yi muku karya su yaudare ku su dinga muku video call har su ne muku cire ɗan kwalinku ko ku cire rigar mamanku ku yi musu bidiyo tsirara wannan duk wanda ya miki wannan to in biki aure shi ba zai sedun ɗin wannan bidiyo da abin da ya faru ga wata budurwa kenan wani saurayi yaudare ta ta bidiyon tsirara ta tura masa saura haka kuma a ƙarshe suka ɓata shi kuma yace wallahi duk wanda zai aure ta sai ya bata auren sai da aka sa rana za a daura mata aure an tafi ma daurin auren sai nemi lambar mijin sai nemi lambar mijin ya tura masa wannan bidiyon na tsirara da aka an tafi daurin aure miji ya taho da gudu yana cewa a fasa ƙarshe ne auren nan aka fasa shi da kun ga ashe kenan yan mata kaku yadda da masu yaudaran ku duk yadda zaki ki zauna hijabin ki kake kuskura wani ya miƙo miki hannu ya taɓa ki ko ya ce ki masa video call ko ki masa kaza wannan abin kika kin tozarta kanki zaki ganshi wata ran a social media ana yadawa ga miki gaskiya kake yarda da mutum kake yarda da kowa sai bayan aure in ko biki yarda ba to zaki sha mamaki ko zai bata miki suna ranan na tosaya ma wata yar yar tim da ake hira da ita na tosaya mata kwarai da gaske kuma ne mata addu'a Allah ya ƙara shiryar da ita saboda nadamar da ta an tambaye ta ke yanzu menene yake damunki a rayuwa take ta taba yin fim din tsirara ta yada take babban bakin cikin ta shine ina ma za a taro rayuwar baya a goge wannan abu da za a taro baya ta goge wannan abu take da wannan abin ya cutar da iyayenta din da iyayenta suka shiga nuna su ake akai ita ma din da ta shiga nuna ta ake akai sannan tace in na haifi 'ya'ya wani zai aje wannan wani mugu ne in ya ga sharri ba zai goge ba ajewa zai sai ta haifi kaya girma sai ce ka ga sai zai same ta ce mami ke ce wannan ce ne aure ɗana ya ce mun mami ke ce wannan na cutar da shi gashi ba shi ya laifin ba kuma dama na gaya muku mutanen mu sun iya rike sharri mutum ko ya duba daga sharri wani sai ya aje ya dinga binta da shi yasa sharri ba zai daina fita daga cikinmu mu ba sai lokacin da muke kau da kai daga gare shi Allah da aka yi wa subhanahu wa ta'ala in an nemi gafarar sa yana yafewa amma mutane shi take ta taba yin kaza din nan fa ko aure sai ta zama wani babbar saliha babban waliya wani sai ya rike wancan sharrin ya ce wannan fa yarinya fa kai ku kusanta ba kuwa ai ku ganta da wani hijabi da wani niqabi tana wani kakalan larabci ko wani ta haddace qur'ani ita ce fadin nan can shekara kaza ta taba yin kaza ta ji mugu irin wannan ya sharri zai rabu da shi ya rabu da gidansa ya rabu da iyalansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda zai tozarta musulmi sai Allah ya tozarta shi ko a cikin gidansa ne to da aka a daina rike shara ana yawo da shi in mutum ya tuba a yi masa addu'a tuban ya dore kuma ya masa addu'a ijaru na tabu min ba'd zalika wa aslahu illa man taba wa amana wa amila salihan to me kuke so mutum yayi taba wa amana wa amila salihan amma ana bin sa da abun. to matan da suke yin idda da kashe-kashen su na farko akwai in mutum ya je auro ahalin kitabi ko ba yahudiya ko ba nasariya shin za ta yi idda in ya sake ta tunda ita ba musulma ba ce wannan hukuncin da aka yi magana ya shafi mata musulmai ne shin ita ma za ta yi idda ko ba za ta yi ba malaman mu sun ce lalle in ka auro ahalin kitabi in ka sake ta sai ta yi jini uku duk da addinin su ba haka ake ba don kiyaye haƙƙin ka kai musulmi ko kuma kiyaye haƙƙin ɗanta da wato ta haifa a gurinka tunda ɗanta ta haifa ai musulmi ne shi yasa ma idan ka auro ahlul kitab in ta rasu a wace makabarta za a binne ta malamai suka ce in dai da ciki a kawo makabartar musulmi saboda dan ta musulmi ne sai ta ci albarkacin sa a kawo ta makabartar musulmi in ta kusa haihuwa kan ya koma ƙasa to sai a juya ta ita sai a sa kafarta a ina a arewa a'a kafarta a kudu kanta a arewa domin kan nan ya zamo shine a shine a kudu kafarta a arewa fuskarsa tana kallon gabas to haka za a binne saboda albarkacin dan aka binne ta a makabartar musulmi to sanan na biyu matar da aka saka kafin a tare da ita mai hukuncin ta wannan mutum ne ya amarya mata tare ba ya sake ta za ta yi idda yawa to wannan ita ko ba za ta yi idda ba ita kuma waccan ahalin kitabu za ta yi idda na uku wacce ta yi kul'i za mu ji hukuncin kul'i a gaba inda mace za ta ce wa mijinta ni fa na gaji da auren nan ni ba ka nake addinin ka ko tarbiyyar ka ko waye ba kawai ka fita raina ne kun ba zan iya jin zama da kai ba to da haka ga ka ko ga wani abu ka sallame ni to wannan idan mutum ya karɓi kuɗin ya sallame ta jini uku za ta yi tunda ita ba magana komi ai ba magana komi tunda ai eh, biyan biyan ka ta sake ta to ina magana komi to wannan din wasu malamai sun ce in ta jinin al'ada ɗaya ma ya ita wasu ce a sai ta yi uku amma ɗayan nan shi malamai suka farin jaya wato an ce ɗaya ma ta ita bisa mai risala ya kawo fasuku ne ko ɗalaku ne bisa saboda maganan jini nawa za ta yi ne sannan ta hudu wacce aka yi mula'ana da ita menene mula'ana mutum ne ya zargi matarsa ko yake cewa ya kama matarsa tana zina ko kuma tun da ta yi tsarki bai mu'amala aure da ita ba kuma ya ganta da ciki ma'ana yana tuhumar cikin ko kuma yana tuhumar ya ganta tana zina ko ba shi da shaidu guda hudu to sai a je a yi mula'ana in mun zo can gaba za mu je da ake mula'ana to wannan mula'ana idan an yi ta to aure ya rabu tsakanin su shi da ita har abada za su rabu ana gama mula'anan nan aure ya kare to amma me za ta yi jini ɗaya za ta yi ko jini uku za ta yi tunda abin nan da aka yi to ita ma an ce iddata jini uku za ta yi duk da babu aure tsakaninsu da shi da ita har abada tunda ya riga ya asin yi mula'ana sannan ta biyar wacce aka take ta da shubaha mutum ne aka yi aure da shehu sai aka kaiwa abokinsa kamar su ɗaya Hassan da Husaini ne sai Hassan ya yi aure da aka tashi sai aka kai gidan Husaini na'am kamar su ɗaya ita kuma ta ɗauka wannan ne mijinta sai da suka yi mu'amala aure su ta bayyana ba shi ne mijinta ba kaga an samu me an samu shubha malamai suna kawo misalin wannan da yawa amarya aka yi ko kuwa aka yi ta ta kwanta akan ka aka ce ta kwana a nan mai gida ya dawo ya ɗauka matarsa ce da sauran irin waɗannan abubuwa da su shubuhohi za su iya shiga to suka ce wannan da aka yi mata mu'amala aure da shubaha to ita ya za ta yi ta kubuta daga wannan mijin da ya kutso cikin aure ya faɗo mata wannan to ita ma malamai sun ce za ta yi jini uku ne kafin ta koma ta ci gaba da mu'amala da wancan mijin naka domin a samu tsarkin abin nan a wajen jamhurin malamai amma shekul islam ibn taymiya shi yana ga kawai a jini ɗaya za ta tunda ai ba ita ba sakin da aka ba ita ba ne ya faru za ka jini ɗaya za ta yi domin an ce ta yi uku ai ba mai da ita za a yi ba ba auren kuma na baya ba mutuwa yi ba saboda haka kaga kenan in ta yi jini ɗaya wato ya isa wannan shi ma akwai ah, shekul islam yana ganin wannan a kauli din sannan na shida wacce aka yi zina da ita mace ce aka yi zina da ita to kuma tana son ta yi aure to ya za ta yi akwai maganganu guda uku game da kafin ta yi aure da ya kamata ta yi tun da ta taɓa aikata zina wasu malaman suka ce za ta yi istibra'i ne da jini uku wannan shine ƙaunin imam malik kuma shine mu'tamad a mazhaban malikiya shi sa an ka samu malami kwararre ba maliki zai ce maka ai mai zina ba za ta yi aure ba sai ta yi jini uku yana ga istibra'in wannan din duka kauli biyu ne daga maliku akwai akwai kaulin da yake ta jini daya akwai kaulin da yake ta jini uku alma almajiran su sun furan da waɗannan jina ne guda uku din in malikiya kake to ga inda zaka tsaya can ko kuma ma kaulin da yace wannan shi ne kaulin Imam Malik ko kuma kaulin da yace ma gaba ɗaya ma ba za ta wani idda ba kawai sai dai a je a aitikanin kawai in ba ciki shikenan ta je ta yi aurenta wannan shi ne kaulin Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Malam Sauri to ne za a dauka cikin ukun nan mu lokacin muna hisba muna aiki ne gaskiya da maganar ɗaya din cewa idan wani da wata suka yi zina kuma suka suna son su aure to sai a raba tsakanin su a bata dama ta istibra'i da jini daya in ta yi sai a zo a daura musu aure Sau da imam mali ya ce wala harimu bin zina halal aikata zina baya hana daga baya kuma in an tuba a zo a yi aure sannan ta bakwai wacce ta rabu da mijinta saboda ta musulunta ita kirista ce mijinta kirista sai ta musulunta to da ta musulunta din nan to ba za su ƙara mu'amala aure ba auren ya mutu da mujarradin musulunta ta kawai aure ya mutu yanzu za ta yi idda ne guda za ta yi jini uku idan ya musulunta kafin ta gama jini ukun nan to shikenan sai ya zo ya kome ya musulunta sai a maimar da matarsa idan kuma bai musulunta ba sai da ta gama jini uku to in ya zo sai a sake sabon wato ɗaura musu aure wasu malaman ma sun ci a'a kawai za ta yi jini ne guda ɗaya tunda yanzu ai wancan ba kome za a yi ba da haka duk abin da ba za a yi kome ba to kawai ai jini daya a wannan kaulin jamhurin malamai kuma shine wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa jini daya za ta sannan sauran malamai jamhuru sun tafi akan cewa jini uku za ta sannan sai wacce take yin idda kuma da haihuwa shin kamar da na faɗa cewa mace za ta samu kanta a hali uku a lokacin da take da ciki ko dai cikin ya bare kafin kwana 120 ko ya bare bayan kwana 120 ko kuma ta haife shi da rai ko babu rai in dai ta haife shi to shi kenan ta gama idda da haihuwa hakanan in kuma ya bare bayan ya gama cika halittarsa shi ma na an yi ittifaki bayan kwana 120 idan ya taɓaro shi to shi ma ta gama idda inda saɓanin yake kafin kwana 120 wata ɗaya wata biyu wata uku bata gama wata hudu ba sai cikin ya bari to nan ne malamai suke da saɓani wannan barin da bai gama zama halitta ba ba a busa masa rai ba zai iya zama ƙarshen iddata ko ko sai ta ƙarasa idda duk da ta yi wannan barin wannan shine mahallin nisa tsakanin malamai amma mun an zo mana fatawa mukan duba idan har ba halittar nan bata cika ba jini ne kawai ya ba. to sai mu ce gaskiya ba gama idda ba sai kin yi idda da jini uku wannan bai isa ya zama haihuwa ba tunda haihuwa aka ce wannan kai kuma da kika ba haihuwa ba ce jini ne ko ya bare ba za mu saki a cikin layin haihuwa ba to sannan akwai wacce kuma a to idan mace mijinta ya sake ta da ya sake ta bayan awa ɗaya sai ta haihu sai wani ya ganta yake yana so tunda wa ulatul hamali ajaluhunna an yada'na hamla, da ta haihu shikenan sai wani ya ganta yana so to shin za a iya daura aure tana jinin biki ko ko sai an jira jinin biki ya dauke malamai suka ce a daura auren tana jinin biki amma mijin ba zai mu'amala da ita ba sai ta yi tsarki kamar idan ka auro mace tana al'ada ma haka ne sanan sai wacce take yin wato a take yin al'ada ko take yin idda da watanni ita wannan saboda dalilai guda hudu ko dai yarinya ce ka auro bata fara al'ada ba sai ka sake ta kaga dama ba magana al'ada sai kawai ta je ta yi a shike kai wata uku ko kuma ta tsufa ta riga ta gama al'adar kaga ba magana jiran al'ada ita ma watanni kawai za ta yi ko kuma ta riga ta zama ya isa ciwo ya same ta jinin ya dauke kawai ita ma wannan sai ta yi wato wata zai wata uku to wacce kuma aka tsallake ta a guce ake kira al-mutallaqa al-murtaba ita al-mutallaqa al-murtaba wani yanayi ne kai sa sanin wannan babun yana da muhimmanci mace ce mijinta ya sake ta kun ga Allah ya ce a jini uku ko ya tarabbasu na bi an buke yana salatu ta to ta yi daya ba ta ƙara ganin sa ba har shekara goma ya za ta ta jira na biyu kai ta jiran na biyu ba ta gan shi ko ta yi biyu kai ta jiran na uku kai ta jiran na uku kuma gaji Allah ya ce sai an yi uku ita kuma ɗaya ta sai ya ɗauki to ya za ta yi da ragowar bin da ba ta samu jinin ya zo ba in an duba cewa ɗaukewar na gama jinin ne dama shekara ta hamsin da ɗaya wanda daga nan jini gaba ɗaya ke ɗaukewa mace ko zuwa sittin to sai ya zama cewa ta kai wannan shekarun da kawai al'ada ta ce ta ƙarshe ba za ta ƙara yi ba to kaga wannan santa ilu za ta tashi ne daga yin idda da jini ta koma yin idda da watanni tun da jinin ya riga ya ƙare ko kuma wacce ita kuma an sake ta tana yarinya bata fara jinin al'ada ba ta yi wata sai ta yi wata biyu sai ga jinin al'ada ya zo to sai ta rushe maganan watanni sai ta tashi ta koma yin ta yi jini uku tun da jinin ya zo dama ai in kaga an yi taimama ai ba ruwa ne yau wato shine tun da ta samu ruwa yanzu ma'ana al'ada ya zo to sai a tashi daga watanni sai a koma wato yin idda da abin nan to ita wannan murtaba din wacce take zaton jini zai iya zuwa ko kuma take jin jini zai iya zuwa ko kuma ba zai zo ba ma'ana tana yin jini sai kuma a ɗau lokaci ba ta ba sai ta jini sai a ɗau lokaci ba ta ba to wannan ka sake ta za ta jira wata tara tukunna wannan wata tara inda ciki kaga zai bayyana don dai wata tara ba ta ga ciki ba sai kuma ta kuma yin wata uku yanzu wannan wata tara da tai ya nuna ba ta da ciki ko ba ta da al'ada to sai ta wata uku sai ta idda kuma ta wata uku wancan wata tara na jira ne ko tana da ciki wannan wata uku kuma shine na na idda ta zaka ta yi shekara guda ne to idan kuma wacce take zuba jini ne baya tsayawa kwata kwata sai aka sake ta to wannan za a duba hali biyu shin tana iya bambance jinin al'ada da na ciwo in tana iya bambancewa sai a ce to lokacin da na al'ada ya zo sai ki kirga in ya ƙara zuwa ki kirga in ya ƙara zuwa ki kirga in ko ba ta iya bambancewa tsakanin jinin al'ada jinin kawai zuba yake ta yi to ita wannan ba za ta gama idda ba har sai ta yi wata tara an tabbatar ba ta da ciki ita ma ta yi wato ƙarin wata uku ita ake kira almutahayyira wacce al'amari ya rikice mata to za ta yi wata uku da wasu malamai sun ce wata uku wannan za ta mutu hayyara wacce take jin jinin zai zo ko ba zai zo ba suka ce wata uku domin a galibi shine duk wata ya kamata a yi haida daya a yi tsarki daya don je wata uku a mafi rinjaye an san ta yi jini uku ta kuma yi tsarki uku a watannin nan sana ko ta ko mijinta ya rasu kafin ta tare wannan matsala ta taba tasowa a kano wani an yi amarya an tafi ɗauko amarya su kuma angwaye sun tafi angwanci ka san ana wani ganganci a lokacin angwancin nan ai ta kwabo da mota da babura to abokin ango ya dinga wasa yana luwu da su luwu da su malam sai mota ta kife sai ango ya mutu can kuma mota ta ɗauko amarya za a kai masa gida nan kuma abokinsa ya zo bikin bikin angwanci ya kifar da angon ya mutu kaga bata tare ba ma amma kai ta gida ne ango nan kuma ana nan ana gangancin wasan angonci ango ya mutu saraka yanzu sai aka tashi daga murna aka koma bakin ciki daga aure sai aka tambaye to yanzu wannan amarya har an kai ta aka dawo da ita na ce an ta shiga gidan miji ai sai a mai da ita can da bata shiga gidan bane sai ta a gidansa amma tunda ta riga ta shiga gidan miji a can za a mai da ita aka ce yanzu ya za a yi nace sai ta yi wata hudu da kwana goma sannan kuma sai an baka gado gadon kun ga wannan ita ce a wacce mijinta ya rasu kafin ya tare da ita za ta yi wata da kwana goma kuma za a ba gado sai kuma wacce take yin idda da abadil ajilain wannan fatawa ce ta sayyidina ali da abdullahi dan abbas su suka wa mace fatawa mai cikin an sake ta hadisin subaiyat aslamiya shine warware wannan matsalar cewa in aka saki mace da ciki sai ta yi abadul ne me abadul ne in ta haihu kafin wata hudu da kwana goma ta amfani da haihuwa in ko ba ta haihu ba in kuma ta haihu kafin wata hudu da kwana goma to sai ta yi wata hudu da kwana goma kuma kun gane abin da suke nufi misali an saki mace abin da kai mijinta ya mutu to akwai abu biyu da aka faɗa game da ita za ta yi wata hudu da kwana goma kuma zuwa haihuwa Da sai suka ce to wanda ya fara zuwa ba za a yi la'akari da shi ba na ƙarshen za a yi la'akari da shi ma'ana in wata hudu da kwana goma ya zo ba ta haihu ba to yanzu ba da kenan wata hudu da kwana goma za ta gama ba sai ta jira haihuwa in kuma ta haihu kafin wata hudu da kwana goma to haihuwa kaɗai ba za ta wadata ba sai kuma ta jira wata hudu da kwana goma to wannan fatawar sai da na alƙi da fatawar abdullahi dan abbas amma ba a aiki da wannan fatawa a wannan babi saboda wancan hadisi na bukhari wanda aka ruwaito daga waccan sahabiya da ta haihu annabi sallallahu alaihi wasallam ta je ta aurenta to kaga tunda an samu hadisi magana fatawa kuma ta riga ta tashi daga aiki to mu gama magana idda ba amma kuma lokaci ya ce mana nan zamu tsaya don kusan wannan babun yana da faɗi amma da fatan ana ganewa ko yawa da abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana to wannan aya dai ba karasa take nan gaba ɗaya ba tambaya gafata malam ko yaya zan yi da alkur'ani don ya tsufa ko ya yi yage akwai hanyoyi guda uku da ake bi idan alkur'ani yi yage ko ya tsufa hali na ɗaya a je guri mai tsarki a rami a binni, hali na biyu a tattara a ƙone. a samu guri mai tsafta a banda tokar hali na uku idan akwai gidan tarihi da ake ajiye tsofaffin takardu sai a kai can a aji don za ga wani alkur'ani sai ka jance wannan shekarar sa dubu ka ganshi biya ya ma shekarar kusan dubu a duniya ya zama tarihi kenan sai a shi a matsayin tarihi ko ya halatta na ke kiran mahaifiyata ko mahaifina da suna dan aljanna insha Allah saboda suna da kauna da nake musu sai dai ka ce ina musu fatan aljanna amma dan aljanna duk da ka sa insha Allah ba a son ka dinga wa Allah ganganci kana shiga haƙinsa cewa wani dan wuta ko cewa wani dan aljanna ba haƙinka bane wanda yake da wannan haƙƙin kawai shine Allah subhanahu wata'ala ta hannun manzon Allah Allah ta'ala shi yake kadai da wannan haƙƙin ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace kai dan aljanna ne to kawai ka zama dan aljanna amma duk wani mutum a duniya yake maka dan aljanna to ta yaya ya sani tun da gaibu ne gaibu kuma ba yadda za a yi alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man nutara min rasuli ta hannun manzanni ne Allah yake bayyana musu wani abu na gaibi domin su gaya mana da haka manzon Allah alaihi salatu wassalam shine zai ce maka dan aljanna ta tabbata kai dan aljanna ne amma in ba haka ba sai dai a ce to ana maka fatan Allah ya sa ka shiga aljanna in kana abin kirki Allah ya sa ka dore akai ka tafi aljanna shi ake kira ash-shahadatu bil aini aw ash-shahadatu bil waqfi ash-shahadatu bil aini wani ya nuna kai ce ma dan aljanna ba mai yin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma a ce duk mai aikin kirki dan aljanna ne wannan fata ne duk mai aikin kirki inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im wani hali ne mace za ta iya yin family planning a shari'a suna da yawa amma da yake yanzu ba matsala ce mai tsawon mun samu lokaci za mu kawo malamai sun kawo hali guda tara da mace za ta iya yin family planning akwai wani littafi da aka yi magana kan tanzimun na fil islam wato tsarin iyali a musulunci yana da shafi kusan dubu ɗaya da ɗari biyu littafin hadda fihirisa ya yi dogon bincike akan dalilai da ke sa a dakatar da haihuwa a mahanga ta musulunci da kuma guraren da bai halatta ba waɗanda Allah ta'ala ya faɗa wala taqtulu auladakum min imlaq wala taqtulu auladakum khashyata imlaq qad khasira allazina qatalu auladahum subhan bighairi ilmin da makamantansu gudunmawa a tamfa ɗaya daga Fatima Muhammad Babaji Allah ya saka miki malama Fatima shinkafa mudu shida daga wani bawan Allah Allah saka da alheri Qur'ani guda ɗaya daga wani bawan Allah shi ma Allah saka masa da alheri wanda duk suka bada gudunmawa domin tallafawa marayu da gidan marayu ya kamata a ce duk sati mutum ya dinga samun lokaci yana kai ma ziyara marayun can ya alewa ce ka tafi da ita dan buskin ne ka tafi da shi cin ne ka tafi da shi wannan abin yana karfafa musu gwiwa yaran kuma kai ma bukatarka za ta biya a wajen Allah domin ya ce a tuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajataka irhamil yatima wamtah bi ra'atihi yalin qalbuka wa tudrik hajataka maharba da suke karkashin bakan bakan bolari suna neman addu'a to wa za su harba addu'a bai suke neman harba babu abin harbin ne ko ko harbin ne ya tsaya domin saboda addu'a suke tsaya musu ba mu ce me to Allah ba da sa'a harbi ok kamar masu tsaro ne suna aikin tsaro ne a cin al'umma yau wato sai musu addu'a Allah saka musu da alheri Allah ya tsara rayuwarsu Allah kuma ya kara musu karfin gwiwa su ci gaba da tsaro na ɗauka masu zuwa su harbo zomo a daji a sa na addu'a wani ya rike min kuɗi na ya ƙi biya na to ka je ka lallace shi ka ce da Allah ya baka kudin ka in baka ba zan baka wata addu'a mai zafi wanda da kansa da kansa zai kama kudin ka har gida matana tana da ciki Allah ya soke ta lafiya to Allah ya soke ta lafiya Allah ya sa a samu mai albarka a sa na addu'a ina neman aiki to Allah ya bada aiki mai albarka ina son yin karatun addini a sa na addu'a kana son yi ka fara daban kawai ka fara a kar makalla inda kana so ala la tanalu ilma illa bi sittatin sawdika amma jamu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irshadu ustadin wa dulul zamani to na karshen nan ne dalibai ba sa so dulul zamani da mutum ya zo an fara an yi shafi bakwai takwas tara goma an shekara sai shi akar maka zan koma gida sai ka ji shi a buɗe majalis kai fa takarda biyar yi a wurin amma ka ji shi a takarda talatin yana koyarwa sai wata kalma ta maka laifi ko an kara maka Allah wai daidai gurin nan mun yi da kai ana ba mu zo nan ba maka Allah wata kalma ce ta maka laifi ana ba mu zo nan gurin ba kai a shafi biyar muka tsaya kuma iya shafi biyar din na baka izini ka koyar wannan kuma kai kake yi da kanka wannan kalma da ta makale ai ba makalalliya bace kai ne baka yi ta bane kai sauri ka tafi wannan gaggawa din yana ci abin da ke cutar da mu yanzu abubuwa guda uku sun lalace an lalata su da social media kaga na farko harkar jarida da buga labari sai ƙwararren ɗan jarida ha akwai board na editor waɗanda in labari ya zo sai sun kalle shi an gyara shi an tantance shi an tabbatar da ingancinsa an masa rubutu mai kyau an ba shi tura da zai fito ya amfana da mutane amma yanzu ko ya zama mai rahoto ko ya zama mai yada labarai ko ya zama mai ba da bayani ko ya zama mai fashin baki ko ya zama mai bayani gaji mutum yana cewa ina ba wa duniya shawara yana nan ya sa data ta megabyte biyar yana cewa yana ba duniya shawara <laughs> ina ba duniya shawara ko ina ba najeriya shawara ko kawai ka ga labarai suna ta tafiya yan daga cikin labaran da aka yi ta yada na karya ne da wannan lokacin wani ya turu mana wai mu karanta ya ce mun wuce wannan lokacin a kara makalla da mutum zai shiga ɗaki ya ƙirƙiri labaransa ya zo ya ba mu ya ce mu karanta wa duniya in ka ga mun faɗi abu to sai mun tabbatar da sos ɗinsa mai inganci amma an sos ɗinsa bai da inganci wani da ya ce wai an wai hukumar eh, menene kidaya wai a wajen buga takardar kidaya an sa wai shi'a eh, eh, tijaniya kadiriya izala musulmi kirista sai na sa aka binciko min shugaban hukumar tantancewa na jihar gombe sai ce ba ma ƙarya ne ba ma magana a duniya ne to yanzu da na faɗa fa shi zo yake wa karanta a cewa musulmi wata shi da an sun je wajen cik za su ga an sa tijjaniya kadiriya wai kyau ka tsalle ka tafi wajen musulun din har wasu malamai wajen tafsiri sun fara faɗa kuma gashi labarin ƙarya ne ka ɗau alhakin hukumar gaba ɗaya yayin ka fito yanzu ka ba su hakuri ka nemi afos da gafara, su da labarin ƙarya ne ku daina da kun ji abu wani kawai sai shiga mutanen guruf eh breaking news ya ku yan wannan group ga wani sako baka san mai bada sakon ba baka san sos din sakon ba baka san inda labarin ya taso ba kai kuma kawai sai ka zo wajen karatu kace akwai wani makirci da ake kulla musulunci ashe kai ne makirci shine da baka san ingancin labari ba so mu je da gaggawan sai an ji labari a bakin mu abinda ba mu da tabbas akan sa mu watsar da shi sannan na harkan magani harkan magani ta lalace ko kowa ba da magani yake kowa sai ya shiga ya ce a haɗa kaza a haɗa kaza a ci kaza a daina cin kaza tun iyaye da kakanni muke cin wani abu sai ci a daina ci wani abu baka sani ba sai wani ya ce kowa ya zama mai ba da magani kowa ya zama mai fatawa akan harkar magani ƙwararrun pharmacist da ƙwararrun masu bincike na gaskiya sun ɓata kowa yanzu ya zama mai ba da magani a haɗa kaza da kaza za ka wani ya taɓa wa wani a kano ya haɗa masa wani maganin maganin su ne yana yin kofi ɗaya nan take faɗe mutu yace masa ya sha kofi ɗaya da safe kafin ya ci komai ya ba shi wani haɗe-haɗe da ma ya ci wani abu da da sauƙi yace ta ya ci komai ya kofi ɗaya ya mutu kuma an zo an tafi da shi kuma yana ta neman afuwa da gafara bayan ya yi kisan kai da maganinsa kuma annabi alaihi salatu wassalam ya ce duk wanda ba san shi da kwarewa akan magani ba idan yayi magani aka mutu sai ya biya biya miliyan 115 kudin Najeriya ne ko raƙumi 100 ko saniya 200 ko rago 2000 ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu za ka ƙara kai kai takan sannan na uku malanta malanta da tafsiri kowa yanzu ya iya tafsiri kowa ya iya malanta ne idan ce shek wani ustaz wani mai jan baki shek ustaz mai fassara shi kenan to wannan gaba suna ce babba a cikin al'umma shi sa addini ya fada wannan yanayin harkar magani da harkar lafiya cututtuka suna ta ƙaro mana cututtuka saboda kawai a social media mutum zai ga an ce a haɗa kaza sai ya haɗa ya to in ka mutu wa za a kama a social media ka ce ka haɗa ka za abu a social media ka haɗa ka sha ka mutu to ina sosin labarin magani wani sinadari da wani sinadari ne jama'a sun sai mun yi taka tsantsan labaran ƙarya sun yawa masu ba da magani na ƙarya sun yawa malanta ƙarya ta shiga cikinta da son zuciya a cikinta da yawa sai mutum ya yi taka tsantsan ka san ba fa kowa zai koya maka addini ba ba da kowa za ka karɓa addini ba ne cewa innal isnadu min ad-din daulal isnadu la qala man sha'a ma sha'a isnadi yana cikin addini in ban da isnadi kowa zai faɗi abin da ya ga dama za ka san awa za ka karɓa addinin ka in ba ka ba za ka shiga rudu Allah ya tsare mai tsare addinin mai tsare aqida mai tsare mutuncin mu Allah ya sa mu kyakkyawar rayuwa mu kyakkyawan karshe Allah ya sa mu gama da duniya lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk